na da kowa ne Allah sarki wallahi ina tafiya ne ko ina ina rasa ma ga baki da Allah sarki to ya haƙuri yanzu ka wahala sosai hannunka kai ina ne garin ku haka wallahi yi ban san garin mu wa ga baki da ina da wasu mutane ne da suka sauke ni wani da akwai da na je je yanzu ne ki ana yo ashe wai wani abu suka samu a baki ina a hanci Ina fitowa ko ina rasa maganin mu gaba ki Ni a yanzu haka ma Na ina ne na sarki gidana ne na kawo ka a wuce ki ne mm. to ne wallahi bacci ma nake ji imani to mu shiga daki Allah sarki halinka ai ofisa ina ga ma in ka samu mata eh. irin matata ikon Allah na rantse da Allah an ce mata ta sai ba su goma ba amma ni tawa ta kai sha da salaha ce saboda wannan abu wannan abu wannan yarinya bai take baka ne bashi bashi rudewa ne amma kana son matan nan ta ba uzubillah ai yarinya kirki ce ya ga takalmin namiji ko ba ko kai ne ummi ummi shigo wani irin shigo in ga takalma guda biyu ga takalmin ga ga takalmin wani kato wani takalmin waye wallahi kaga mai gida ni yaro ne da na fita bayan lahi kawai sai na ganshi. na gan shi wani tausayi sai ya tausaya mai yanzu wannan wannan takalmin yaro ne wallahi ne wannan ba takalmin yaro bane ba ta gani wallahi me yana ina yanzu la la yana kai dan uban ka ta baka fito wata da hankali wata da sarigar sarigar kai wannan ne yaro wannan da yaro wannan matar da aka ta yi ta iya taimako dan uban wani ne wannan kwage ne wallahi tallahi ya haife ni wannan wallahi ruwa ta bani ka gane shi ne ko to mun malam ini wannan ban shi yanka ko dan kaciya ba wannan to magana da uwanka wallahi da ka so ne me muke a ciki kwanciya kuka a kan gado amma kana shida ne ofisa ko haɗa ko ofisa no no no muje ta da kuwa wallahi ta lafiya yawa kana tsakin tarkari ne